bangaren premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 34 wanda a baya ba a samu daman buga su ba saboda waɗansu dalilai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din a ta bi Leicester City har gida ta lallasa ta kwallaye 6 da 1 Tottenham dai tana mataki na biyu ne da maki 83 yayin da Leicester City take tsakiyar tebur a mataki na 11 da maki 43. Ranar Lahadi idan Allah ya kai mu za a karkare wasan Premier League na bana inda kungiyoyi 20 za su gwabza a tsakaninsu. A ranar Lahadin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su karɓi bakuncin Sunderland. Liverpool kuwa za su gwabza ne da Middlesbrough yayin da Arsenal za su fafata da Everton. watford a gida za ta karbi wakuncin manchester city ne leicester city kuwa za ta fafata da afc bournemouth manchester united za ta karbi wakuncin crystal palace swan city za su gwabza da west bromwich hull city za su karbi wakuncin tottenham Southampton kuwa a gida za su barje gumi ne da Stoke City yayin da Burnley za su buga da West Ham United. Duka wasannin za a buga shi ne da misalin karfe uku na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. A can kasar Spain kuwa a yau za a buga wasa na mako na 38 a bangaren la liga na bana wanda ya kasance wasa na mako karshe a gasar ta la liga granada za su karɓi bakuncin espanyol da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chadi gobe asabar idan allah ya kai mu sporting zone ne za su fafata da real betis leganes ko za su fafata da alaves ne deportivo la corona za su karɓi bakuncin las palmas yayin da sabila za su fafata da osasuna ranar lahadi 21 ga watan mayu na shekara 2017 atlantico madrid za ta karbi wakuncin atlantico bilbao valencia kuwa za su fafata ne da villarreal yayin da celta vigo za su fafata da real sociedad wasan da zai dau hankali a wannan wasa shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta je bakunci wa malaga inda real madrid din take bukatar nasara ko kunnen doki da ya bata daman lashe gasar la liga a bana ita kuwa barcelona za su karɓi bakuncin eba ne inda ita ma take bukatar a shariyar madrid ita kuma ta samu nasara don samun nasarar lashe wannan kofi wannan wasa zai ɗau hankalin 'yan masu sha'awar kwallon kafa na duniya baki daya idan muka dawo nahiyar afirka a ranar lahadi 14 ga watan mayu na shekara 2017 aka fara buga gasar cin kofin 'yan kasa da shekara 17 na afirka wato african cup of nation kashi na goma sha biyu mai taken gabon 2017 inda kasashe takwas na afirka ke keta raini a tsakaninsu wasan da ya an kasa shi ne rukunin biyu inda akwai rukunin a da rukunin ba rukunin a ya kunshi kasar ghana da kasar gini da sai kuma kasar kamaru da kasar gabon masu masaukin baku a rukunin b kuwa akwai kasar angola da niger da mali da tanzania wasan da an fara shi ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar gabon mai masaukin baki da kasar gini a rukunin a inda gini ta lallasa gabon da kwallaye biyar da daya kamar kuwa ta sha kashi a hannun gane kwallaye hudu da daya a ranar litinin kuwa mali sun tashi canjira zuwa buci tsakanin su da tanzania angola sun canja biyu da biyu tsakaninsu da nijar ranar laraba da ta gabata 17 ga watan mayu na shekara 2017 gini sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kamaru yayin da ghana suka lallasa gabon a wasa na biyu da kwallaye biyar da babu a jiya alhamis kuwa a rukunin bi tanzania ta sha kungiyar kwallon kafa ta angola da kwallaye biyu da ɗaya yayin da nijar ta ɗibi kashinta a hannun mali da kwallaye biyu da ɗaya sai kuma gobe asabar idan allah ya kai mu 20 ga watan mayu na shekara 2017 kasar gini za su fafata da kasar ghana gabon za su fafata da kasar kamaru ranar lahadi kuwa tanzania za su fafata ne da niger yayin da mali za su buga da angola ana yin wannan wasa ne da misalin karfe 6 na yammaci agogon najeriya niger kamaru da kasar chad bangaren rukuni ko kungiyar ghana take jin ragaman rukunin a da maki shida yayin da gini take mataki na biyu a wannan rukuni da maki hudu sai kamar take mataki na uku da maki daya sai kasar gabon da take kasan teburin ba tare da maki ba a rukunin ba kuwa mali tana jan ragamar da maki hudu sai tanzania take binta da maki hudu niger kuwa tana mataki na uku da maki daya ita ma angola tana mataki na hudu da maki daya huta lafiya